Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wani Yau ranar Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. A ranar Juma'a ne Amurka ta zargi Iran da hannu a hararen da 'yan tawayen Hutu na Yaman suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci tare da kara zage damtse a daidai lokacin da Amurka ke la'akari da ɗaukar tsoron matakai da suka haɗa da yiwuwar amfani da karfi? Fadar White House ta fito fili ta bayar da bayanan leƙen asirin Amurka yayin da 'yan tawayen Yemen da ke alaka da iran ke ci gaba da kai hare-haren jiragen ruwa da suka ce suna goyon bayan falastinawa a zirin gaza inda isra'ila ke fafata da mayakan hamas waɗanda ƙasashen yamma suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce tehran ta samar da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami ga houthi da kuma bayanan sirri 'yan huta da ke rike da yankuna da dama na kasar laraba mafi talauci da suka haɗa da sana babban birnin kasar sun kaddamar da hare-haren jiragen marasa matuka guda 100 da makamai masu linzami a kan jiragen ruwa na kasuwanci goma a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ɗaya bangaren kuma bayan shafa kwanaki ana tattauna mai tsanani kan batun dakatar da fada tare da samar da kayan agaji zuwa zirin gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita amurka bata hau kan kujerar naƙi ba a ranar juma'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda kwamitin mai ƙasashe goma sha biyar suka amince da shi jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗi cewa A yau wannan majalisar ta yi kira da ɗauki matakan gaggawa don ba da damar kai ɗaukin gaggawa cikin aminci ba tare da wata matsala ba. Da kuma faɗaɗa ayyukan jin kai da samar da yanayi mai ɗaurewa na dakatar da tashe hankulan. Ta ce dole ne a gaggauta sakin waɗanda aka garkuwa da su kuma dole ne Isra'ila da Hamas sun mutunta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamakon wuri na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaben da ba a shirya ba lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyar adawa suka yi kukan magudi tare da yin kira da a soke zaben. Sakamakon wucin gadi na dubin dubatan masu kada ƙuri'a a cikin 'yan gurin hijirar Congo ya nuna cewa shugaba Felix Tikishedi ne ke kan gaba akan masu hamayya da shi. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo. ta samu rajistar kimanin mutane miliyan 44 daga ranar asabar a wani taron manema labarai a kinshasa babban birnin kasar shugaban hukumar zaben sini davis kidima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kada kuri'ar ya kasance cikin rudani da rashin gaskiya zaɓukan da kan janyo cece kuce sukan haifar da tarzoma a ƙasar ta biyu mafi girma a afirka wadda kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da tagulla kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt wani muhimmin sashi na batirin motoci masu amfani da wutar lantarki. A yayin da dakarun 'yan adawa ƙasar miyamma da ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai ke ƙara kaimi wajen yakar gwamnatin mulkin soji, kafofin yaɗa labaran ƙasar na ci gaba da ƙoƙarin yaɗa wannan mataki. Tun a watan Oktoba gamayyar ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai a arewacin jihar Shan sun kwace garuruwa dama da kuma ɗaruruwan ofisoshin sojoji masu ruwar al'amura da yana ganin cewa wannan farmaki shine barazana mafi girma ga gwamnatin mulkin soja tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 inda suka ɗaure shugabannin da suka zaɓa bisa tafarkin dimokuraɗiyya tare da ɗimbin 'yan jarida da 'yan adawa. yayin da hukumomi suka soke lasisin kusan gidajen jaridu goma sha biyu tare da kame ma'aikatan watsa labarai da yawa yan jarida da yawa sun kwashe kayansu zuwa gurin hijira labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. bari ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla a yi katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a yau asabar ta biyun karshe a shekara ta 2023 da fatar an wayi gari lafiya da mai sauraro ya ji wannan waka ya san halin da muke ciki kamar yadda muka alkawarta makon da ya shige baba. Mm. Yau shirin nan ɗungurungun mun yi shi ne domin karrama tsohon abokin abokin aikin mu hmm. babban yayan mu ni babban yayan kowa ya sani mu eh, alhaji kabiru fage da allah ya yi wa rasuwa makon da ya gabata yau mako ɗaya da kwana ɗaya kenan gaskiya haka yake hmm. to masu saurare sun yi ta aiko mana jaje baba haka da waɗanda za mu iya sawa da waɗanda sun yi yawa dai saboda haka kamar da muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa saboda haka za mu ta. takaita shi ga wakilanmu da abokan aiki da shi shugaban sashen hausa da kuma iyalan shi marigayi eh, haka yake to kamar dai yadda masu saurare suka sani shi marigayi alhaji kabiru fagina ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen hausa na farko kuma kusan sai ka ce shi ne na biyun ƙarshe da ya rage da rai domin daga cikin ma'aikatan sashen hausa na farko duka allah ya masa cikawa sai tsohon ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin sashen hausa wani baturi shine kaɗai yake da rai a halin yanzu sarki eh. wato wanda suka faro tun shekara alif eh, ɗari tara da saba'in da tara haka haka babu babu wanda ya rage da hmm. ko waɗanda suka faro a daɗin ko kuma haka dai to bari mu fara da waɗannan sakonni baba da muka samu daga hannun ah, su wakilanmu da suke a Najeriya. Salamu alaikum Malama Grace. Uh, gaskiya yana mika lahina game da mutum Alhaji Kabiru Fage wanda shine mutum na farko da lokacin da yana MCU shekaru goma sha bakwai kenan zai fara dokar labari na ya sa boys uh, of America wato muryar Amurka lokacin da aka doke ni aiki a wasan wakili a nan jihar Borno da Yobe. Uh, gaskiya muna mika lahini kuma Allah Ubangiji ya cikin Mm, alhaji kabir usman fage mun gode kwarai da gaske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da za mu ce game da rasuwar alhaji kabir usman fage sai dai mu mishi addu'a da kuma fatan aljanna kamar da aka sani alhaji kabir fage tsohon ma'aikaci ne na BOA kuma na ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikata ko wakilai na muryar amurka wanda na tarar da alhaji kabiru fage a lokacin da na fara aiki a sashen hausa na muryar amurka a shekarar alif ɗari tara da casa'in da uku saboda alhaji kabiru fage uba ne ma gare mu ba wai kawai abokin aiki ba kuma wancan lokaci zan iya tunawa da irin shawarwari da yake bani da shi da sauran magabata irin su marigayi alhaji lau da marigayi shugaban sashen hausa na wancan lokaci wato malam steve lucas haka kuma kuma da shi shugaba na yanzu alhaji aliyu mustapha sokoto allah ya ji kansa ya rahamshe sa allah ya baiwa iyalai da sauran abokan aiki da yan uwa hakurin wannan babban rashi da aka yi malama grace sunana ado abdullahi hazard daya daga cikin abokan aiki na marigayi kabiru usman fage kabiru usman fage mutum ne mai saukin kai wanda baya son tashin hankali mai hakuri mai ba da dariya mun yi aiki da shi a nta kuma mun yi aiki da shi a voa a lokacin da nake wakilin su a nan bauchi mun yi aiki mun kuma yi karatu da shi a ingila a wani kwas da muka yi a Viz news international school ina mana mai ta'aziyya rasuwar alhaji kabiru usman fage ina wa iyalinsa baki daya ta'aziyyar rashin kabiru usman fage allah jikan shi da rama allah gafarta maza halasta ya huta farko dai ni nasiru adam alhikaya zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun yi babban rashin wannan dattijo dan jarida wanda yana gabatar da shirye-shirye to irinsa ne za mu ce kamar ka bar rediyon ka yana aiki dare da rana ne alhaji kabiru fage babu shakka ya yi tasiri ainu a duba yadda ya bar aikin nan na voa ya ritaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu amma mutane ba su daina tambayar labarinsa ba nan yana cikin wayanda aka fi ma tambaya ta labarinsa wai ina alhaji kabiru fage shiga in ce ina nan a amurka ina nan kuma abin da zan ma tunawa da shi shine shirye-shiryensa da ya gabatar tun lokacin da na fara aiki a nan muryar amurka a matsayin wakili wato kamar shirin nan na ilimi garkuwar dan adam eh, shirin musulunci tushen rayuwa da ma wani shiri da ya yi na ga shirin bai daɗe ba wani gari ya waye to duk waɗannan shirye-shirye na aika rahotanni da yawa waɗanda ake amfani da su a cikin waɗannan shirye shirye shirin kuma ba shakka alhaji kabiru yana ɗaya daga cikin mutane da zan ce mun yi hulɗa da su sosai ta yadda kusan zan ce ba mu taɓa samun saɓanin fahimta kan wani aiki da na yi ko kan wani aiki da ya sani na yi a nan muryar amurka ba kuma a lokacin alhaji kabiru da yake ya ni da sali shehu ashaka in zai tambaya kan ya laƙaba wa sali shehu ashaka suna sali breaking news wato <laughs> in ka ji labarin da zai baka wani labari ne da aka yi shi yanzu yanzu akwai wata shekara da ya zo najeriya ita ce ma zan ce daga wannan zuwan da ya yi sai lokacin da ya ajiye aiki ya zo kamar zai zauna allah yi zama a nan kano ba ya sake komawa amurka ya bugo min waya ya ce yana son in ya zo filin jirgin sama na nan abuja yana so ya gama abubuwan sa nan take don zai wuce kano ne daga nan don haka da zo na tabbatar an yi magana an bincika kayansa akan lokaci ya samu ya wuce to kawai sai muka shirya muka tafi nan ne samu muka gaisa sosai sai na gane ma abin da kawai yake nufi irin abin nan ne na dattawa na zo ne mu gaisa mu gana gaba da gaba a musa da zumunci Allah shi ne kawai da lokacin ma na zo na samu mutane da yawa sun gane shi sun zo ana ta ɗaukar hoto ana ta murna ana abin da ba a cewa komai sai alheri kawai da aka sada a wannan lokacin Allah ya saka masa da alheri To marigayi Alhaji Kabiru Fage mutumin kirki ne dattijo mai fara'a mai ban dariya kuma duk wanda ya mu'amala da shi zaka ji ya ba masa. Na san shi tun yana principal editor a NTA Kano ni kuma na NTA Kaduna sanda wani aiki ya kai ni can. Sannan kuma lokacin da na nemi komawa da aiki a eh, nta kano daga kaduna da irin shawarwarin da ya bani na ji daɗi a lokacin kuma da ya zo ya sami aiki da muryar amurka sai zumuncin mu ya karu musamman kuma lokacin ma da annaji amurka ɗin a nan lokacin an zauna an yi mutunci an zauna an ji daɗin harkoki yau da kullum har na baro can ya guda mutunci kwarai kuma a matsayin shi na shugaba na edita duk yadda za ku yi wani mu'amala na batun aiki na wane ne cike za ka ji shi da mutuntaka ma'ana yana baka darajar kan ma'aikaci karami kasa da shi to wannan amce an yi babban rashin dan uwa abokin aiki shugaba Allah ya kan shi ya rahamshe shi ya sa ya huta san shi abin malumfashi. fashi Mm. babban yaya kuma na ji yadda eh, nasiru adama elikaya ya ba da tarihin haduwansu da sauransu haka wanda gaskiya abin tunawa ne haka kwarai da gaske kamar yadda ka ji shi mm. haruna dauda biyu shi ma ya bayyana shi ne ah, ma'aikacin farko da ya fara ɗaukan rahoton shi lokacin da aka dauke shi a matsayin wakili. Allah sarki. Eh haka. akwai akwai taku kwarai da ah, gaske eh, akwai da taku alkoni ina da tarihi da zan bayar game da wannan bidiyo eh, eh, <laughs> saboda ziyara ta ta farko a nan Washington DC in kina tunawa a shekarar 2009 mm. da na kawo ziyarar nan gaskiya ya bani lokaci kuma ya nuna min ubani sosai ainihin lokacin da na zo ni kuma lokacin da aka ɗauke ni aiki mm. baba kasan dai duk wanda aka ɗauka aiki Da inda ka je sabon wuri sai an kama maka hannu haka to shi babban yaya yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da zan ce shi ba ma ya zuwa ba ya jira ma in je in tambaya da ya gani kawai na tsa sai ka gan shi ya tau ya dauko ya kama wani ya ce to eh. menene menene menene menene Allah sarki wata ran baba ya gaya min yace ai ai baki sani ba hmm. yace lokacin da kika zo da kika zo shigo daga shigo wanke ofis sai mm. kawai sai kika rike kai tsaye wuri na sai kika ce babban yaya ina kwana sai kamar kin zuba min ruwa a jiki yace tun daga wannan lokacin na kudura a rai na ciwon duk abin da kike nema haka ne ba zan ba bari zan rike ki dan eh, ah, wake haka haka to haka muka rayuwa da babban yaya har bayan da ya ritaya mm. shekaru biyu ba bayan ritaya shahar Jamila ta fara aiki wanda zai kira ne ya ce kanwata kaza kaza kaza kaza to eh, na ji daɗin babban yaya kwarai da gaskiya ya zama mun babban yaya kamar ya ci sunan shi kwarai kwarai eh, to mun kuma eh, abokan aiki su ma kalilan kamar da muka ce ba za mu iya ba kowa lokaci domin karancin lokacin yawwa to a karshe duka daga cikinmu duka babu wanda ya fi daɗewa da aiki da shi marigayi eh, kamar eh, shi aliyu mustapha sokoto alhaji aliyu shugaban ah, sashen hausa to Assalamu alaikum. To da farko dai a madadin duka ma'anar sashen wasu na mura Amurka muna mika sakon godiya matuƙa ga dukkan mutanen da suka kira mu ta hanyoyi daban-daban suna mana ta'aziyar wannan babbar rashi da muka yi na Alhaji Kabiru Usman Fage wanda Allah ya cikawa a bayan gajeruwar rashin lafiya da ya fama da ita. Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi duk wanda wato ya san Kabiru Fage da ƙyar bai ji labarin mutuwarsa ba saboda yadda kafofin watsa labarai na duniyar nan na social media wato na kafofin watsa labarai na zamani da sauransu suka dauki labarin kuma sannan duk wanda yake bibiyar labarin zai ga yadda mutane da yawa suka yi ta ba da shaida mai kyau ta alheri game da shi wannan bawan allah bayan da allah ya masa cikawa kabiru fage sananne ne kwarai da gaske tun ma kafin ya zo na murya amurka tun yana malamin makarantar sama har lokacin da ya zo gani ake da jaridancin nan kuma ni da shi wata kila yana jin wata biyu ko uku ne a tsakanin mu zuwa amerika ya zo bayana da watanni biyu ko uku um, saboda haka mun daɗe da sanin juna da shi kuma akwai tarayya da mu'amala da cuɗanya ba ta aiki kaɗai ba har ta iyali da zamantakewa mutumin da shugaban ƙasar najeriya ya fito yana ce duniya juyayi da alhini na mutuwarsa kasan ba karamin ɗan jarida ba ne saboda haka babban shi najeriya da afirka da kuma duk masana'antar jaridu ta duniya muka yi abin kawai za mu ce shine kabiru ya gama da duniya na lafiya saboda duk zaman sa amerika din na haye aiki ya ajiye ba za ka ce ga abokin rigimar kabiru ba muji ya gama da mu lafiya kuma ya rabu da duniyar nan ga sanin mu lafiya kuma daga shaidun da ya samu an san cewa ya gama da ita duniya lafiya illa kawai mu ci gama da yi masa addu'a na cewa allah ya ji kansa ya ramishe shi Allah ya bar abin da ya bayo baya albarka kuma Allah ya sa cika da imani mu kuma da ya bari Allah ya sa mu cika da imani mu tashi da imani Allah ya gafarta masa salamu alaikum Allah ji kan babban yaya mun kuma hira da eh, iyalin shi wato shi dai baba malami ne mai son karatu da rubutu da koyarwa ba yadda mutum zai yi mu'amala da shi ba tare da ya ɗauki darasi ba ya ba wa ilimi mahimmanci sosai ba bambancin ilimin boko da na addini domin dogaro da kai ɗaya daga cikin darasin da na koya daga mahaifina kuma malamina kuma babban abokina shine darasin yin abu domin allah ba domin mutane ba da kuma bin ka'ida baba shi mutum ne wanda duk abin da ya sa a gaba da niyyar zai to zai tsaya a kan shi domin ya kare gaskiya kuma ya bi mishi haƙƙin shi baya son ja in ja da ce ku ce da duk abin da zai tare zaune tsaye baba baya magana kai tsaye sai ya bincika ya nutsu da samun yadda zai fidda magana domin a fahimce shi a gane dalla-dalla kuma a amfana shi a matsayin malami ne a koda yaushe rayuwar shi ta kasance cikin mai koyarwa a kullum sai idan mutum bai niyyar koyo ba ba mai magana ba ne amma idan har ya yi magana to da akwai abin koyo da ɗauka a ciki amma fa kuma ba shi da tilasta wa mutum ba abin da zai hana shi mu'amala da mutum idan ya ba shi shawara kuma bai ɗauka ba ba shi da riko kwata-kwata duk abin da zai yi sai ya duba yadda wannan abin zai amfani mutum na biyu da na koya a gare shi shine muhimmancin magidanci da abin da ya kamata a matsayina na ya mace da ya kamata na duba a namiji wajen aure baba ya koya mana da baki kuma ya nuna mana a zahiri yadda suka yi rayuwar shi da mahaifiyarmu cewa duk wani dan adam mutum ne ba wani wanda ya fi wani ba gwagwarmayar tsakanin karfin mace da na namiji kowa na da haƙƙi ba duka ba zaƙi ya nuna mana babban abin dubawa ga namiji a wajen namiji shine namijin da ke tsoron allah ya ce domin duk wani namiji da ke tsoron allah to zai ji tsoron saba mishi ya nuna mana muhimmancin dogaro da kai domin kada a wulakanta mu a lokacin da ya zo amurka ba abin da ba faɗa ba game da kawo iyalin shi musamman ma 'ya'ya matan shi ƙasar turai da ake ganin ba al'ada kuma ba addini amma alhamdulillah babu mai hangen nesa ne ya toshe kunnen shi ya taho da iyalan shi ba abin da za mu ce illa alhamdulillah ya ba mu kayan aikin da za mu iya kula da kanmu da iyalanmu da ma al'umma baki daya wannan ma kadai ba karamin daukar mataki ya dauka ba ya toshe kunnen shi ya nemi addu'ar margayiya mahaifiyar shi ya yi gaba alhamdulillah kawai ne tsakaninmu da shi mun gode wa allah da yi bawansa mai tsoron shi ba mai tsoron bakin mutane ba abu na uku kuma na ƙarshe shine darasin karshe-karshen rayuwar shi na baya-bayan nan da muka bayan mun girma mu ma muka fara zama magidantan kanmu inda ya koya mana muhimmancin sanin bambancin bukatar zuci wato za a iya cewa abin da ake bukata a rayuwa na ne? da kuma abin da muke so kuma muke kauna za mu iya cewa wants domin dakila burin zuciya da kuma kare shiga hatsarin rashin gode wa Allah yanzu haka wannan darasin ne ɗaya daga cikin abin da muke koyawa ba bawa namu iyalin domin tarbiyyar da su musamman ma cikin wannan zamanin na social media da komai zuciya na so komai idan mutum na kan idan abin wani Allah ya taimaka mana Allah ya ji kan baba Allah ya masa rahama Allah ya haskaka mutanen da za su tashi tare da rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ya haɗa mu aljanna mu da muka rage kuma allah ya sa mu zama mushi sarakatun jariya allah ya rafu duk wanda sunan shi ko tunanin shi ya faɗo mushi a rai ya yi mushi addu'a allah ya sa rayuwar shi a barzak ya zama rayuwar hutawa cikin lumana da kwanciyar hankali alhamdulillah ji ah, abin da jamila take faɗa a madadin iyali gaskiya san akwai wata maganar da hausa ke yi wai mace mai kamar maza haka so ina zan iya cewa ita kanwata jamila mm. kusan haka take saboda wato ran da aka yi jana'izar shi baban namu wato tun daga inda aka, sallace shi a masallaci har muka je makabarta a kan kafarta haka take tsaye aka yi komai kisan nan ba kamar can mu ba nan sun ba da dama mata suna iya su je makabarta ko da yake suna da inda suke tsayuwa ba lalle ba ne shi sun mm. wato wannan kanwatawa wato haka ta tsaya da ita aka yi komi da sauran yan uwa da kanninta da suka tsaya aka yi komi to wannan gaskiya ina jinjina mata kuma ina addu'a Allah gyara bayan shi baban namu Alhaji Kabiru Usman Fage kuma Allah zaunar da iyali baki ɗaya lafiya ya kara musu hakurin wannan rashi to amin suma amin shugaban sashen Hausa ya riga ya yi jaje a madadin mu duka amma mu ma za mu kara a madadin dukkan ma'abota sashen Hausa Ah, muna godiya domin jaje kuma muna addu'a Allah ya kyautata ah, ƙarshen mu duka Allah ya ba wannan zuriya jimurin wannan rashi kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu. kamar da muka alkawata idan muka dawo mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan dama da muka baku mun samu sakonninku mm. kuma buhu-buhu. Buhu-buhu. Mm. Mai rabo ka shiga shirin. Haka yake eh, allurar cikin ruwa. Haka haka. To yanzu a madadin. Baba ya kuma ke. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan shekara lami lafiya da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya